ce imanin tukunna su waye mu'minai shine aya ta sha biyar ke Allah mai girma daukaka ce innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladhina wannan aya ta sha biyar Allah yake cewa innamal mu'minuna abin sani kawai wanda suke muminai Allahumma zayyinna bi zinatil iman innamal mu'minuna abin sani kawai wanda suke muminai sune wanda allazina amanu billahi wa rasulihi sune wanda suka yi imani da Allah ɗaya kenan suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imanul kamil cikakken imani sai siffata imaninsu da cewa sun lam yartabu sannan kuma ba su yi shakka ba cikin imaninsu abu na uku mumine cikakku wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi jihadi da rayukansu fi sabilillahi dan ɗauka kalman addinin Allah da ikhlasi kin shine fi sabilillah to Allah ce ulaika humus sadiqun yani fi imanihim wannan sune asalin masu gaskiya cikin imaninsu la ka ba'd arabi alladhina azharu al-islam ba kamar Laraba da suka bayyana musulunci amma zuciyan bata nutsu da musuluncin ba to wannan aya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون yana mana da waƙafi guda uku akan wannan aya waƙafin farko ya riga ya wuce mu a ƙarƙashin aya ta goma mana da suwaye da suwaye muminai irin zubin wannan aya innamal mu'minuna a ƙur'ani guda hudu ne ta farko tana suratul anfal aya ta biyu ta biyu tana suratul nur aya ta 62 sannan guda biyu suke cikin suratul hujarat aya ta goma da aya ta sha biyar in muka jumla jumlace lambobin innamal mu'minuna a ƙur'ani da fatan ba manta adireshin su ba a 262-1015 su ne Allah mai girma ɗaukaka ce ina malmuminuna ƙur'ani to babu laifi mu sake hakaito su mu ji gaba ɗaya inna malmuminuna siffofi nawa Allah mai girma ɗaukaka ya siffata muminai Allahumma na bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin 262 1015 to aya ta biyu a suratul anfal Allah mai girma daukaka bai ambata yasalunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma Allah biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya in ku mu'mine ne to su waye mu'mine sai Allah ce innamal mu'minuna kaga ya fara da innama ko innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum da yake abin sani kawai muminai sune wanda in an ambata Allah zuciyarsu tana raurawa in an ce qala Allah zaka ji zuciyar ta girgiza ce mai qala rasulullah zaka ji zuciyar ta girgiza da yake wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah kuma wanda yana ƙara musu imani wannan su ne muminai ke abu na uku wa ala rabbihim yatawakkalun suna cikakken dogaro ga Allah abu na hudu allazina yuqimuna as-sala suna tsayar da sallah abu na biyar wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ya basu suna ciyarwa to sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan fa sune asalin gangariyar mu'minai to kaga cikin sufofi biyar nawa ka samu nawa na samu na daya innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum ya kake an ce maka Allah ya ce ko manzon Allah ya ce kana karba kai tsaye in an ce dan Allah bari ya kana bari kai tsaye ko sai dai an ji an kawo wanda kake jin girman shi a zaunin sai a ce sai an mawa da magana to shi ya zo mai magana kan zai ci amma an ce don Allah bari wallahi ba zai bari ba to kaga akwai aiki ke ya muke tare da dogaro ga Allah ya muke tare da tsayar da sallah kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku daidaita sahu domin daidaita sahu yana daga cikin ikamati sala to har yanzu zaka samu kowa yana tsaye da sahu ne inda ya ga dama sai eh, kafar ta yi can ɗayin ta yi can a maimakon mu tsayar da shi kamar yadda sahabbai suke tsayarwa har yanzu abin ya gagara to kaga daga nan an fara fitar da muke knock out mu dinga yi mana cikin. sannan wa mimma fi yunfiqun nawa kake bayarwa asusun Allah nawa kake bayarwa asusun MTN kowa ya duba ya gani nawa kake bayarwa asusun Allah nawa kake bayarwa asusun MTN a wata ɗaya nawa kake katin nawa kake siya sannan kuma a wata ɗaya asusun Allah nawa kake zubawa akwai aiki anan nan to Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim wannan guda biyar kenan a farkon suratul anfal aya ta biyu to sai aya ta 62 a cikin suratul nur innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kaga ɗaya kenan wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu in suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin da suke taruwa akai ba wanda yake tashi ya tafi har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga muna da sufofi jigajigai guda biyu ne anan sune wanda suke imani da Allah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi to sai Allah yake cewa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba sa tafiya har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم فأنا samu biyu a can من samu biyar. ya zama bakwai ke to sai muka zo aya ta goma cikin suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwa ya zama sifa ta takwas ke ai abin sani kawai mu'minai 'yan uwan juna ne to saboda haka fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku mana sulhu ma yana daga cikin sufofin mu'minai ke to sai Allah ya ce wattaqullaha wattaqullaha la'allakum turhamun lalle ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah Allah mai girma da kuka zai muku rahama zuwa nan mun samu sufofi goma kenan chip chip to sai kuma anan suratul hujurat aya ta 15 da aka karanta mana innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wannan ya riga ya gabata suratul nur to wannan ba za mu kirga da shi ba وإذا كانوا آه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا wannan sha ɗaya ke sannan ba su samu shakka ba cikin imaninsu sannan abu na goma sha biyu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun kaga wajahadu suka yi jihadi Dame dame bi amwalihim wajen siyan data ko yanzu kowa ka taba shi mai babban waya mai data datan wa jahadu fi sabilillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba mai duba duba cikin internet damuwar shi da yanzu mai yana da data yana da wangi yana da gig kaza yana da MB kaza har MB man siyar da shi ake shi kanshi kamar ka duba mutum nawa ya bayar a sati ɗaya, Allahu alam a wata ɗaya nawa ya bayar eh, tsakanin shi da MB da fi za zaka samu fi layi shi shine MB shi shi na an gama yayi leke-leke yayi kalle-kalle to su mumine na gaskiya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi Allah ce ula'ika humus sadiqun yanzu mun samu siffofi nawa kenan dozin ɗaya cif cif. to yana da kyau maganar imani kamar da Allah ya maimaita mana wannan sura kaga maimai ne ya ga mana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sai zo sake maimaita mana kuma innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yanzu muna san mu samu siffofin mu'minai dozin ɗaya na farko kenan za mu sake samun dozin ɗaya na biyu sannan dozin ɗaya na uku kenan mana wannan karatun za mu yi ƙoƙarin mu jumla ce siffofin muminai dozin uku kenan yanzu mun samu dozin ɗaya na farko ke daga cikin siffofin muminai Allahumma na bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadi ad a duf thaniya in ka karanta suratul baqara a ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a bil ayataini min akhir suratul baqara fi laylatin kafatahu akwai sufofin mu'mine a gurin Allah ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun manzo ya imani da abin da aka saukar mai daga gurin mahaliccin shi haka ma mu'minai suka yi su ma sun yi imani da abin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce kullun amana billahi dukkan sun yi imani da Allah kaga da yake. imani da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littattafan Allah siffa ce ta mu'minai wa rusulihi imani da manzannin Allah siffa ta hudu ke, sannan kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba sa bambanci tsakanin wani daga cikin manzannin Allah Dukkansu su manzanni ne na Allah ba sa yadda da wannan suke sun kafarce ma wancan kamar yadda nasara suke yi kamar yadda yahuda suke sannan siffa su ta shida akwai ji da biyayya wa qalu sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya siffa ta bakwai akwai neman gafara gufranaka rabbana muna neman gafaranka ya Allah wa ilaikal masir kuma makoma gaba ɗaya gare ka take Allah to kaga a ƙarƙashin wannan amanar rasulu mun samu siffofi bakwai na muminai ke to siffa ta takwas Allah mai girma da kaka yake gaya mana a suratul anfal yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah don ka hada shi zai baka abu ɗaya ne kenan zai zama na takwas kenan wallazina amanu wanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi fi sabilillah wannan sai zama na takwas kenan wallazina awaw wa nasaru sannan kuma wanda suka bawa muhajirai gurin zama mafaka kuma suka tallafa musu to Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan sune asalin gangariyar mu'minai to kaji kana daga cikin gangariyar mu'mine kuwa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru to Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wannan ka bar shi a na tara na goma Allah mai girma na kuka cikin suratul zariya dake cewa wa zakir ka tunatar ya rasulullah fa zikira dhikra tanfa'ul mu'minin domin tunatarwa fa tana amfanar da mu'mine ne kawai wani zai ce ba za a ji ba ne, to kaga nan daga nan kenan an sa shi a ina an sa shi a gefe ko ya ce ba na so balla dai ce tunatar domin tunatarwa tana amfanar da suwa muminai kawai mana an tunatar sai zama ban amfanu ba mana ni ba mumini ba ne ke a karanta min ayan ƙur'ani ya kasance ban amfanu ba a karanta min hadisin manzan Allah ban amfanu ba sallallahu alaihi sallama amma alama ni ba mumini ba ne ke kaga wannan yana da alaƙa da ayan suratul anfal ke innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum a can yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana anan kuma sai ce a wa zakkir fa zikira dhikra tanfa'ul mu'minin tunatarwa yana amfanar da mu'minai to don kaida in mun yi sallah kaga muna tare ne gaba ɗaya. sai ka ce ga wani zai tunatar to ba zan kada riga na kawai ce zan tafi ba sai da Allah da jama'a ina da kalma ɗaya kalma biyu ko shi imam din ne da kanshi ce zai kalma ɗaya ko kalma biyu don lokaci ka samu wannan ya tashi yayi can wancan ya tashi yayi can wancan ya tashi ya tafi to kaga shi yanzu bai saurara ba ma ballanje amfanu to kaga da ya amfanu an fara sanya shi cikin mu'mine to bai saurara ba ma ballanta ya amfana ka duba yadda ake kutubobi a masallatan juma'a kutubobi ana kutuba su ma mu kuma wayancin suna cin suna hira wayancin suna cin suna hira wayancin suna cin suna hira har sai an ce me Allahu akbar Allahu akbar sai su bar surutu har dai ana ikaman ma dai suna surutu ka duba mafi yawancin samarin sun je masallacin juma'a haka suke wannan juma'an ka duba masallatan mu ka gani kaga mafi yawanci duk wa'azin da ake yi kenan basu ma ji ma ballanta to kaga kenan nan lallai in yi kokari in amfana sai in zama wa sai in zama mumini ke abu na goma sha ɗaya a wannan dufa ta biyu ke Allah ce kullil mu'minina duk ayoyin zaka ji kawai ana amfani da imani da mu'minina ko mu'minuna ke kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wannan shine na 11 ke ta gaya mu'minai su rimtsa ganinsu sannan abu na goma sha biyu wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjojinsu zalika azka lahum wannan shi yafi tsarki gare su inna allaha khabirun bima yasna'u to lalle Allah mai gima daukaka zai ba su labarukan abubuwan da suke aikatawa yanzu mun samu dozin na biyu kenan dozin na uku wayansu siffofi goma sha biyu na muminai yanzu za mu ziyarci suratul muminuna domin maganan ba zai cika ba dole sai an kawo su Allah ce qad aflaha muminun hakika mu'minin sun rabauta kaga na ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu to wayannan mu'minan qad aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta to yaya sufofin muminai yake na daya allazina hum fi salatihim khashi'un sune masu khushu'i cikin sallah masu tsantsan tsoron Allah cikin sallah kuma ba ka gane ba sai ka duba kamar littafin alkhawfu wal khashya sai ka gaya magabata suke tsoron Allah cikin sallah ai mu yawanci dai kawai dai ana dan lallabawa a lallaba ke eh wadanda bera zai fito wurru to zaka gane cewa alladhina hum fi salatihim khashi'una ne ko ghairu khashi'ina ne amma sahabbai bera mai bera zai yi. ai mutum ma bai san ma beran ya wuce amma duk masallacin su kowa ya san bera fa yau ya wuce a cikin masallaci ballanta ce kunama inna lillahi wa inna ilaihi warawara ke to allabina hum fi salatihim khashi'un suna da tsantsan kushu'i sun san yanzu suna gaban Allah ne na biyu wallazina hum 'anil lagwi mu'ribun mu'minan gaskiya fa su da suke kawar da kai barin allahu allahu wasannin banza to kaga abin da ya shafi kwallon kafa kai ka je ka buga inda mai saba dokoki ba babu komai da sassafe ka je ka buga kwallo da sassafe ka yi gudu wannan babu komai kama ka ce wai kai ne kai ne dan side din Manchester United Man manu forever barcelona for life to kaga wannan ai kai mumini ne kuwa wallabina hum allati anil lagwi mu'ribun in lagwon yana nan su sai sinan ke in lagwon yana kanan da su sai sinan to da dama kaga ashe ba harkan imani muke ciki ba ke so da dama ka samu mutum ya makala a hannun shi manu for life Man manu forever barcelona for life ko ya makala a motar shi ko ya makala kofar ɗakin shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu abu na uku wallazina hum lizakati fa'ilun sun kasance suna ba da zakka su suwa kenan mu'minai to don ya kamata lalle a iya samun kwamitin zakka da za su iya karɓa daga gurin mawadatan unguwanni sannan su mayar da shi akan talakawa unguwannin Hmm? in an goro ko mun san masu wadata to alhaji ka samu nisabi daga yaushe ne yaushe za ka fitar da zakka sai a rubuta dai alhajin shi ma daga yaushe zuwa yaushe sai a rubuta to sannan mana da talakawa misali 30 da wannan su suka fi cancanta da zakka ko zini na fi cancanta da zakkan alhaji ai wallahi yana da rufin asiri fiye da mutane da yawa ko wani sun fi ni kuma na fi yanzu da yawa da mababin mamaki bai zuwa wani sai dan kawo dubu biyar cewa malam ga zaka amma ka gani ya fi cancanta ya bawa ba ni ya fi cancanta ya bawa wallahi akwai da suka fi cancanta a bawa to ka ganda muna da list to shi nan an karɓa tu khadhu min adniyaihim wa turaddu ala man fuqara'ihim yanzu ga ramadan yana tawowa sai kai mamaki musamman manyan malamai da suke da manyan kujeran tafsiri sai ka je alhaji wane ya cire zakka miliyan talatin ya kai wa malam wane kuma malam wanan fa yana yawa jibdin da yake hawa shi alhajin nan fa bai isa ya hau irin da ba fa eh kama ka samu wai malam wane za a ba mai hawan jifa-jifai shi ya cancanta ba shi zakka ne shi kuma sai ya kalle shi Allah sassaka Allah saka da alkhairi a to kaga bai cancanta ba shi zakka ba wanda suka cancanta shine kai alhaji suwaye makotanka akwai wane da wane da wane da wane da wane to a je a bin list din su yace wannan zakkan a dauka ba su ka irin wannan zuhudu sai marigayi a sheikh abubakar mahmud gumi a malaman najeriya ya fice wajen zuhudu sha Allah tabarakallah rahimahullah wallazina hum lizakati fa'ilun suna ba da bi ma'anar kalima to kaga ka zo ka rarraba 200 500 ɗan tsawon 2000 ɗan 2500 10,000 wannan kai wetin din zakka ba zakka bace wannan sai ana so zakka ka dunkule a ba mutum dai shi ma ya tashi ko zakkan da yawa ka raba mutanen da za su iya amfanuwa yayin mun ka ba mutum dubu goma to in yaje dan yi cefa ne yanzu sai a ce sai kai to amma da zaka bashi misali 500 ha to kaga insha Allah yaya zai dan jajari kana siffata wallazina hum li furujihim hafizun bara mu a cike ba saboda me a wancan kullil mu'minina yaghubbu min absarihim wa yahfazu furujahum ya shiga can kamar yana jerin suratul mu'minun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يسبى تهدو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون sun kasance suna kiyaye amanoninsu suna kiyaye alkawarorinsu wannan mumine ke amma a lokacin da za a samu babu kiyaye amana babu kiyaye alkawari wannan ba imani ba ne ke to kaga sai mun yi hattara da african time ke african time shi dan afirka ya lokacin shi yake kenan to ba a sa abu daidai a yi shi daidai nan ce karfe 8 to ka tsammaci za a fara karfe nawa karfe 10 ko karfe 9 in an gaggauta kenan karfe 10 karfe 9 to ya kamata ya kasance wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un yaki wannan mummunan dabi'a in an ce takwas takwas kawai in an ce tara tara kawai kamar da dafan mu mun riga mun saba in an ce min takwas to ba zan tashi shiryawa ba sai karfe tara kaga kafin karaso karfe goma kuma yana karasowa sai in kani ni ne ma na farko kaga ko wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un abu na hudu kenan a wannan dufa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun mu'minai sune masu kiyaye sallolinsu ka duba yadda sallah ta samu makami cikin sufofin mu'minai yanzu mun samu sufofi nawa kenan uku Sufan farko allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun siffa ta biyu allazina hum fi salatihim khashi'un daban-daban sannan siffa ta uku wallazina hum ala salawatihim akan sallolinsu gaba ɗaya yuhafizun suna kiyayewa to sai Allah ce ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun anan mun samu biyar kenan qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ɗaya kenan walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun biyu walladhina hum lizakati fa'ilun uku walladhina hum li furujihim hafizun ya gabata illa ala azwajihim auma ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun to na hudu shine walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un na biyar wallazina hum ala salawatihim yuhafizun da ce wannan sune magada me za su gada allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun to siffa ta shida daga ta shida bakwai takwas tara za mu same shi duka a ƙarƙashin fadin Allah mai girma ɗaukaka wal mu'minuna Walmuminatu mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd shashin su na kaunan shashi to har kullun ka samu wai wancan baya kaunan wancan to ashe ba mu'mine bane ke wane yana gaba da wane ashe ba mu'minan bane ke za ka samu dai abin da ya gabata shekarun baya cancan wai wani ahalus sunna ya ƙaurace ma wancan wai ahalus sunna shekara goma shekara ashirin shekara ashirin da ɗori wai suna gaba to ga wannan ahalu me kenan ahalu ana suna ke amma ba ahalus sunna ba ahalu ana suna ahalu a suna kawai amma ko kadan ahlu sunna baya ƙaurace ma ɗan uwan shi fiye da kwana uku a ce ba zai mai magana ba ba zai mai sallama ba yana jin haushin shi ya kullace shi fiye da kwana uku la bai halatta ba musulmi ya kaurace ma dan uwan shi fiye da kwana uku to duk wanda ya kaurace fiye da kwana uku ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da khalan nara kawai an gama to wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga wannan aya yanzu mun samu siffa ta shi da kenan ya'muruna bil ma'rufi siffa ta bakwai suna umarni da kyakkyawa siffa ta takwas wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummuna wa yuqimuna as-salata wannan ya riga ya gabata bara mu kirga da shi ba a can suratul anfal ya gabata innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna salata kaga tunda ya gabata ba za mu kirga da shi anan ba sai ce wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka shi ma ya gabata wallazina hum lizakati fa'ilun ya gabata to sai mu kirga na tara wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna ma Allah absolute biyayya suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam absolute biyayya cikakkiyar biyayya suke wa Allah cikakkiyar biyayya suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ce ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa'ada Allahu almu'minina wa alqawlin da Allah ya ma mu'minai wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawz al-'azim yanzu mun samu siffa ta tara kenan daga cikin siffofin mu'mini siffa ta goma a wannan majmu'a Allah yake ce mana a suratu ali imran la yattakhidhu kafirina alkafirina awliya'a min duni almu'minin la yattakhidhu almu'minuna alkafirina kada a taba samu wai mu'mini ya ɗauki kafiri shine waliyin shi shi ne abin jibantar shi min dunin mu'mini ya yi fatali da mumine ya ɗauki kafiri wannan ba siffa ba ce ta mumini mana mumini kamar da Allah ya biya mana can shi ne yaya walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd don wannan sai Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika to duk wanda zai dauki kafiri shine majibancin al'amarin shi to falaysa min Allah fi shay'in shi ba bakin komai yake ba gurin Allah illa an tattaqu minhum tuqa sai dai mutum zai taqiya kawai a guraren da yake bukatun taqiya ya iya nuna ai muna tare da kai ai ba komai to dan dai yana bukatun ya kubuta daga me daga sharrin shi Allah ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wa ila Allahil masir abu na 11 zamu koma suratul nur ana suratul nur ta yi mana capturing din mu'minai Allah mai gima da kuka yake faɗa mana dangane da kissan ifk ƙaryan da aka ma Aisha radiyallahu anha Allah ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wanda ya jibanci wannan ƙazafi shi haddin shi ba a duniya za a mai ba tukunna a can kiyama za a mai bulalan wuta za a mai to Allah ce laula iz tumuhu me yasa lokacin da kuka ji wannan maganar? ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أما مؤمني مذنسوا دماتنسوا سوسن تجمي alheri ne ga junansu to kaga har ne kasance mumini amma kuma baya zaton alkhairi ga dan uwan shi ashe ba mumini bane ke mumini da mumini zato ne na zaton alheri amma mafi yawanci samu zaton shari zaton tsiya zaton fitina zaton ta'addanci har ma mutum iya bude baki ya ce suwa ne su ne 'yan ta'adda kaga ustazai ahalus suna aka samu suna dangala wando ko to sai ka ji wani ya ce wai masu dangala wandan nan su ne 'yan boko haram to kaga ashe wallahi ba mumini bane ba mumini bane ke ya dai kawai dan malami ko ustazu ya sa wandan shi sama kawai sai ka ce dan boko haram ne kuma abin mamaki har a makabarta wai ake faɗi irin wannan wallahi ni naji wani malami a makabarta a me kun ya gaya mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama birnin mamaci yana cewa istaghfiru li akikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al yus'al to jama'a ku ce Allahumma ighfir Allahumma thabbithu Allah ka gafarta mai Allah ka tabbatar da shi a kuma sai shiga wani magana masu dangala wando su ne in boko haram menene menene to ya kamata ka kyautata mai zato me yasa ya dangala wando ce oke akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya sa rawani ce oke ai manzon Allah yana sa rawani me yasa wannan matan ta sa niqabi sai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mata akan sa niqabi me yasa suke sa fanka ma fanka man hijabai sai ai Allah ne ce a sa to kaga sai ka musu kyakkyawan zato amma mutum ya kasance ya rike sunna kuma sai ka ji yarfata nan yarfata can to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama dai ka ga mu'minin su yadda suke gani ko aka maka ce a wane yayi kaza sai to a ah, ai sunna ne ka duba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma da aka ce abdullahi ibn zubair ranar idi idi ta zo ta hadu da juma'a ranar idi ne kuma ranar juma'a ne to sai dan jinkirta sallan idin da ya fito ya sallan idi shi kenan da ya kule gida bai fito ba kuma an ta jiran shi ya fito babu liman ina yake babu kuma lokacin akwai doka da oda ba ce to malam bismillah in mu ne kawai a ce malam bismillah to a can ba malam bismillah su shi limamin bai fito ba to haka kowa ya sallan a zafin shi tafi to abdullahi ibn abbas baya nan da ya dawo sai aka gaya mai abdullahi ibn zubair fa ranan juma'a ne da idi sai mana me sai mana sallar idi kawai bai hada da juma'a ba bai yi mana juma'a ba mun fito juma'a ma bai zo ba ka abdullahi ibn abbas ya ce asaba sunna ya dace da sunna ba komai ba komai to ga mu a haka mu a yanzu haka din haka za ce wallahi za ka samu akwai da ce ai aikin yahudawa ne wannan na goge shi da na akwai karatun malamin a nan garin wai yahudanci ne haka ce to kai Allah ya shirye ka yahudanci ne wannan aikin manzon Allah yahudanci ne to kaga duk irin wannan laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna su mu'minai mazan su da matan su dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan sai suka ce wannan ƙarya ne kawai kai tsaye wa qalu hadha ifkun mubi ce ƙarya ne kawai kai tsaye a ce aisha ta yi zina wallahi ƙarya ne oke kaga ashe muminai su suna da kyakkyawan zato ga 'yan uwansu ke? tunda ita aisha ana ce mata wa ummul mu'minina mu wallahi muna cewa ƙarya aka mata amma wanda ba mumini ba shi hadar zai magana zai ce me zai ce ta yi zina ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhali kuma iyayensu fa sune yan mutuwa fa su ma yayin mutuwa ne amma kuma sai Aisha wai mazinaciya ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka ne Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun kuma ina dunya suke babu to wannan kaga kubatacciya ce ke wannan abu na 11 ke abu na goma sha biyu na ƙarshe kenan alfiqhu fi ƙoƙarin fahimtar addini yana daga cin siffofin wa mumini Allah ya ce wa ma kana almu'minuna biyan kaffa bai dace ba ce mumini an ce a fita a fita duk kowa da kowa ya fita falaula nasara, min kulli firqatin minhum me yasa daga kowace jama'a wani group bari a samu ta'ifatun su tafi li fi dini a ce duka a fita jihadi a da za a samu wasu ta'ifa jama'a su kuma su fita ne neman me neman fiqhun addini li yatafaqahu fi dini wa li qaumahum idza raja'u ilayhim sannan kuma su kasance su ne masu gargaɗi ga mutanensu in sun dawo la'allahum yahzarun yana yiwa yahzaruna azaballahi za su yi taka tsantsan da azabar Allah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi dokan Allah sai abi sai Allah ya ce shikenan an gama manzon Allah ya ce shikenan an gama Allah ya hana shikenan manzon Allah ya hana shikenan to kaga wannan part 1 kenan aya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu basu yi shakku ba to ga siffofin mu'mine gangariyar siffofi mun samu siffa 12 na farko 12 na biyu sai kuma 12 ta uku to zan je in sake duba wannan karatun da kyau a cikin siffofi 36 dozin uku nawa na samu nawa ka samu ha yanzu aikin yana gurin kenan aiki jikakke yana gurin siffa nawa ka samu siffa nawa na samu siffa nawa na fadi a ciki siffa nawa ka fadi a ciki wa Allahumma zayyinna bi al iman waj'alna hudatan muhtadin sai mai zuwa muna tare da ɗaya bangaren ayar da Allah ya ce wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi a mumine na asali wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi to muna so mu dauko asalin muminai ya suke jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi zamu yi irin nasu kuwa ha sai a hankali to sannan kuma waƙafi na ƙarshe a ayan ula'ika humus sadiquna wai su waye as-sadiquna kenan yanzu muna da muminai anan to kuma akwai su sadiquna yan uwan wannan wanda Allah mai gima daukaka ya ambata as-sadiquna to insha Allah muka zo sati mai zuwa za mu ji su a takeice Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته